ita dai cutar ta sankarau jihohi goma sha tara ne a faɗin najeriya ta afkawa inda ta aika sama da mutane 400 lahira a cikin kananan hukumomi shida daga cikin wannan adadin dai sama da mutane 215 ne suka sheka lahira a jihar zamfara abinda ya dora ta kan gaba a jerin jihohin da cutar sankarau ta yi wa illa inda ta shige gaban jihar sokoto da kuma jihar katsina waɗanda ke matsayi na biyu da kuma na uku inda mutane 61 da kuma mutane 48 suka rasa rayukansu a waɗannan jihohin a sanadiyar cutar ta sankarau gawai zuwa yanzu dai yawan kamuwa da kuma mace-mace suna raguwa musamman a jihar zamfara bisa haɗin gwiwar gwamnatocin tarayya da kuma na jihohi har ma da hukumomin kiwon lafiya na duniya Profesa Abdullahi Muhammad ne sakataren gwamnatin jihar Zamfara kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar sankarau ya kuma yi bayani a yadda suka yaƙi cutar an yi ta kokarin shakon wannan matsala lokacin da ta fara bulla a gora ward ta birnin magaji an yi kokarin samo magunguna da kuma magunguna na rigakafi kusan 20,800 waɗanda a duk wannan ward suka kare kusan mutum 10,640 aka wa a wannan karo a wuraren da majinyata ke karban magani waɗannan bayan allah sun yi tsokaci akan yadda suka samu cutar ni tunanin kamar zazzabi ne bayan nan sai na ji abun yana ƙara yawaita daga nan sai na na duka ko ina ya duka ba na jin ƙarfin jikina haka kawa kuna su ma ba na yi musu so daga nan sai na dinga ganin juwa daga nan ba sai akwai ba sai na garzayo zuwa asibiti na ji na karbi kati na je lab suka ibi jini na suka auna suka bani da zuwa cewa na kamu da meningitis. to ni farko ce mai an kai typhoid ne an ka ta magani gida dai abin da ya hada maganin escalon an yi daidai ba shi ne je an asibiti. hanyoyin tsafta da kuma kin bin umarnin masu kiwon lafiya a cewar musa maru na cikin ababen da suka haifar da cutar babu kakkafta. wani abu da an gare mu mutane raina rashin lafiya da mun ɗan ga wani alamu madadin mu yi gaggawa mu taimaka isku jami'an kiwon lafiya mu san shin wanga abu menene ya faru sai haga muna kumainiya muna boyewa ba mu bayyana sai abin nan ya yi tsamari ya bazu sa'alin nan ka ji kowa ya ce ko shi ko shi na da kaza shi kaza ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya saka ganin abin aka cewa ɗaruruwan mutane har dubbai ma sun rasu cikin shekara saboda ire-iren waɗannan matsalolin ne a cewa sakataren gwamnatin jihar zamfara ya sa hukunta suka ɗauki wasu matakan na daban abin da ya sa suka samu nasarar da ke wanzuwa yanzu haka a jihar ta zamfara. Yakubu Usman Dabai, RFI Hausa daga Sokoto a Najeriya.